Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa dalol da kuma niyyar dukkan sasangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 24 ga watan Mayu shekara ta 2018 da fatan an waye gari lafiya tare da ladan tare da jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin ciki kullalu ta shoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya buƙaci ƙasashen duniya su taimaka domin kada a samu barkewar rikici a tseren Gaza. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan ba a samu daidaituwa a kan ranar yin taron koli tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a ranar 12 ga watan Yuni ba, to za a tsayar da wata ranar. Kasar Burundi kuma ta ce a shirye take ta ɗage haramcin da ta aza akan watsa shirye-shiryen muryar Amurka da kuma BBC a ƙasarta. Kanun labaran kenan. sojoji ne da ba suka zo da kayayyakin fada suke dinga kashe mutane kawai to mu ba mu san laifin da muka yi ba abin ya dame mu eto eh, abu ya faru a area na cinkai sojoji ne suka discover akwai kam na fulani kam na fulani na kuma suna tare da makami a wurin murya ta farko wani mazaunin wuri da ake kira cinkai ne sai kuma ali daniel shugaban karamar hukumar wukari inda aka samu wannan fitinar ma'aikatar gida ta najeriya za ta gina rumbun adana bayanan ayyukan shige da fice grace alheri abdu tana tafi da shirin domin iyali sannan za mu kawo mu karatu daga alkur'ani mai girma ma yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna assalamu alaikum ga kuma labarin mai karantawa jummai ali wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya nikolai maladenov ya yi kashe jiya laraba cewa zirin gaza yana dab da wargajewa a saboda haka ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai ɓarke a yankin ba mr maladenov ya ce tilasta ɗauki matakan gaggawa na hana ɓarkewar wani yaƙi da kuma kawar da wahalar da mutane ke sha a yankin sa'annan kuma a ƙarfafa gwiwan gwamnatin Falasɗinawa domin ta yi abin da ya kamata. Nikolai Maladov ya wannan furucin ne wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan wannan batu. Yankin Falasɗinawa ya yi fama da tarzoma cikin 'yan makonnin da suka shige, a yayin da dubban falastinawa suka dinga yin zanga-zanga a duk ranar Juma'a a katangar kan iyakar da ta raba Gaza da Isra'ila. majalisar ɗinkin duniya ta ce falasɗinawa 76 ciki har da yara goma sha ɗaya jami'an tsaron isra'ila suka kashe kuma fiye da mutane dubu uku ne suka ji rauni cikin wata ɗaya kwamitin sulhu yana tattauna wani daftarin ƙuduri da a ƙasar kuwait ta gabatar da ya buƙaci a tura wata runduna zuwa yankin falasɗinawa domin kare farar hula Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu za a sani ko zai gana da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a ƙasar Singapore ko kuma a'a. Tun da farko shugaba Trump ya faɗa cewa idan ba a cimma daidaituwa na yin taron kolin a ranar 12 ga watan Yuni ba, to za a yi a wata ranar da bai bayyana ba. Ita ma Koriya ta Arewa ta nuna alamar cewa za ta janye daga halartar taron kolin. a saboda bukatun amurka akan shirin nukiliyar kasar jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa wa kwamitin harkokin kasashen waje na majalisar wakilan amurka cewa akwai yiwuwa ko kuma yana fatar za a yi taron kolin kamar yadda aka shirya a halin da ake ciki kuma jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amincewa tawagar wakilan koriya ta arewa zuwa ƙasar singapore domin halartar taron kolin da ake son yi tsakanin amurka da koriya ta arewa kasar burundi ta ce a shirye take ta ɗage takunkumi ko kuma haramcin watanni shidda da ta'aza a kan watsa ko kuma gabatar da shirye-shiryen muryar amurka da kuma bbc a ƙasarta burundi ta yi wannan furicin ne eh, bayan ta gama wato ta gana da wakilan gidajen rediyon makonni uku da suka shige hukumar sadarwa ta kasar burundi ta ba da sanarwar haramcin ta ce muryar amurka da bbc sun keta dokokin kafofin yada labaru akan yada yadda take gudanar da rahotannin da suka shafi kasar burundi ciki har da ƙuri'a ko kuma zaben da aka gudanar a kasar na yi wa tsarin mulkin kasar Kwaskarima domin ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa a makon jiya jeffrey timbur ɗaya daga cikin shugabannin muryar amurka ya kare yadda muryar amurka take gabatar da rahotannin da suka shafi al'amura a ƙasar burundi a wata wasiƙar da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar burundi mr timbul ya ce a shirya amurka take da tura jama'anta domin tattaunawa da jama'an ƙasar burundi A kan dukkan damuwar da ƙasar take da su waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A lokacin da annobar zazzabin Ebola ta ɓarke a Afirka ta yamma a shekara ta 2014 babu wanda yake cikin shirin ko ta kwana akan akuwar wannan al'amarin. Allurar rigakafin da ake ƙoƙarin ƙirƙirowa tun lokacin da aka samu bullon annobar zazzabin a shekara ta 2013 tana ƙasa tana dabo. Gwamnatoci suna tafiyar hawainiya wajen ɗaukan matakai ko kuma kasa sanin barazana ko kuma hatsarin da ke tattare da bullar annobar zazzabin su kuma jami'an kiwon lafiya sai suka tsinci kansu cikin tsaka mai wuya wajen ba da jinya a saboda haka a lokacin da aka samu damar shawo kan wannan matsala a shekara ta 2016 fiye da mutane 11,300 sun mutu a kasashen gini da liberia da kuma saliyo a saboda wannan cuta kuma ta laƙume fiye da dala biliyan hudu. a wannan karan a lokacin da aka samu labarin yiwuwar barkewar annobar ebola ɗin a wani ƙauyen jamhuriyar congo a ranar 18 ga wannan wata na mayu cikin kwanaki biyu kusa ta tura masana zuwa yankin a takaice nan da nan aka fara ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar wannan annoba domin kuwa an yi amfani da darussan da aka koya a baya wajen ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar Daga kausan harshe kasar Ukraine ta musanta wani rahoto da gidan rediyon BBC ya gabatar cewa ta biya lauyan Trump mai suna Michael Cohen dala dubu ɗari hudu domin ya shirya wata ganawa tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na Ukraine Petro Poroshenko. Ofishin Poroshenko ta ya bayyana rahoton aka cewa karya aka kantara. Rahoton na BBC ya ce shugaba Poroshenko yana nuna sha'awa ko kuma ya nuna sha'awar yin tozali da shugaba Trump da Amurka a shekara ta 2017. Fadar shugaban Amurka ta White House bata ce komai ba game da wannan rahoton. To amma Lawyer Cohen da wasu masu shiga tsakani na kasar Ukraine duk sun musanta wannan rahoton. labaran duniya kenan gama je daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc jummai ali ta gabatar. rundunar sojojin najeriya ta bayyana cewa ta samu nasarar tarwatsa gungun wasu yan bindiga daɗi a yankuna daban-daban na ƙasar baya ga cafke wasu makiyaya ɗauke da makamai a jihohin nasarawa benue da kuma jihar taraba tana mai zargin cewa makiyayan suna shirin kai hari ana haka ne wata al'umma da ke zaune a wuri da ake kira cinkaya karamar hukumar wukari a jihar taraban ta yi zargin cewa wata tawagar sojoji da 'yan sanda ta kai mata hari ba tare da wani dalili ba kamar yadda wannan mutumin ya gaya Ibrahim Abdulaziz. Sojoji da mobile suka zo da kayayyakin fada suke dinga kashe mutane kawai. To mu ba mu san laifin da muka yi ba, abin ya dame mu. Kuma yanzu jirgin sama ya zo kasa kasa kamar zai sauka kan mutane. Yana ta zawo yin gaba mutane na ta faduwa ruwa suna mutuwa. Wannan abu shine ya daga hankalin mu gaba ɗaya mu rasa yadda zamu mu ba mu da wanda ba mu da kowa sai Allah. To sai dai kuma fadi kokarin ji daga bakin daraktan yar labaran nan soja Najeriya Brigadier janar Teza Cuku. Abin kofa ya ci tura domin kwana ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba haka nan ma kuma babu amsa sakon kata kwanan na aike masa to amma kuma shugaban karamar hukumar ukarin honorable adi daniel ya ko bayyana abin da ya sani a matsayinsa na babban jami'in tsaro a yankin Eto, eh, abu ya faru a ina na cinkai. Sojojin da suka discover akwai kam na Fulani. Kam na Fulani na kuma suna tare da makami a wurin. Wanda soja suka ji labari sai suka kai patrol wurin. Eh, zalin da suka kai patrol wurin sai Fulani kuma sai suka sami sojojin da hari. A cikin hari kuma har suka kone motocin sojoji guda biyu. Sojojin kuma suka zuba a gudu domin su tura da rayukansu. fulani kuma nan da nan kuma suka gudu ba wannan an na tafi harcin kai samu gani ma idona na je na gani wanda aka ji musu rene na gani mutane uku a cikin mutane uku na biyu rai ta halinsa da yanzu sai na dawo inda abu ya faru ga motocin sojoji guda biyu da fulani suka kone muna zagaya wurin sai muka gaggawan soja a kwance ba harbi a jikin shi amma ba rai sai muka samu wurin sojoji kuma suna fitowa daga jeji ɗaya wanda wuta ya wuta sun bata a jeji muka same su muka fito da su a gani gwamnati ta ba ma kowa doka ta rike makami a hannu ba. jihar taraba na mako cikin joyin da ake fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da faɗin makiya da manoma batun da manazarta ma ke ganin fa akwai abun dubawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. Majalisar Ministocin Najeriya ta yanke shawarar ba da aikin kwangilar gina hanyar dogo daga kudancin ƙasar zuwa arewacin Najeriya da zai zarce zuwa jamhuriyar Nijar. haka nan majalisar ta yanke shawarar gina rumbun adana bayanan shige da fice a kasar kamar yadda ministan cikin gida janar abdulrahman dambazau ya yi bayani a tattaunawar da ya da umar faruk musa akwai kun san fasfo da ake bayarwa da kuma visa da aliens card wanda ake kira sepa kama wanda ake kira green card a america kenan to duk wanda aka ba akwai na'ura details na sunansa da komai na suke shiga a halin da muka tarar duk wa'ina abubuwan records din suna zuwa database na wa'annan service providers da aka yi wannan kwangilar da su to yanzu shine muka ga cewar saboda yanayin tafiya da ake yi kuma yanayin ƙasa yanayin duniya a ya kamata mu tattaro duk wa'annan abu waje daya wanda za a sa ƙarƙashin immigration wato ma'aikatar shige da fice wanda su za su ɗauki nauyin tsare wayannan abubuwan information din yadda cewar ba za a iya samu a fitar da su yadda aka ga dama ba to shi sa muka ce za a gina za a samu gini babba wanda ake kira technology building wanda zai kunshi na abubuwan a waje daya a nan wajen ofis na immigration game da sha'anin layin dogo kuwa wanda zai taso daga fatakwal har yaddire mai maiduguri da kuma jamhuriyar niger tsohon shugaban kungiyar sufuri ta nigeria malam suleiman danzaki ya bayyana min irin muhimmancin da ke akwai wurin inganta ko tsara irin wannan layi na dogo ta fannin cinikayya da kuma mu'amala ta 'yan ƙasa a nigeria. To mahimmancin layin jirgi yana da yawa na farko zai rage ainihin a damun da ake ma mu da suke lalatawa da yawan muggan kaya da ake ɗaukowa. Baya ga wannan yana da tasiri game da maganar yadda mutum bai da lafiya gajiya da sauran rage shekarun motoci wadda yake motoci ke kawowa. saboda haka babban ci gaba ne ga ƙasa in an samu wannan kuma ina ma gwamnati a murnan wannan shawara da aka da mutanen najeriya baki daya. Ana ci gaba da ƙoƙarin tantance yawan kuɗaɗe da aka ware domin waɗannan ayyuka. Daga jihar Bauchi kuma mun samu labarin cewa. To abin da shi mai girma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Bauchi wanda halin yanzu ya ce ya ba da takardar aji aikin shi yake faɗa shi ne a yadda ake ɗaukan shi a wannan tafiyan ya ga bai dace ba a yadda ake nuna mishi wariya bai dace ba ci gaba da wannan tafiyar saboda bai adalci wa gwamna ba saboda Za mu kawo muku cikakken rahoto kan ajiye aiki da mataimakin gwamnan jihar Bauchi injiniya Nuhu gida Gidadoye cikin shirin hantsi. Kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya na dare da kusan minti goma sha shida albarkacin watan azumi ga karatu daga Alƙur'ani mai girma. Sunana Ummu Kursum Hassan daga makarantar Alullahi Academic Murtala Muhammad Wey Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima ma ahallallahu lak tabtagi marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبعها به قالت من أم باق هذا قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم الله سامو داتي Kuna da tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka dan birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara nazari akan yanayin da aka shiga inda ake ƙara samun ma'aurata suna kuntatawa abokan zamansu da ya shiga kaiwa ga kisa aka san abin da aka saba gani a lokutan baya. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masana da majibantan wannan lamari domin neman gano masababin wannan lamarin da kuma matakan shawo kansu. A yau ma muna tare da bakin namu barista Maryam Ahmed wata lauya kuma 'yar gwagwarmaya kare hakkokin iyali. Da Malam Abba Bello jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da aikin lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Madugun wannan tattaunawa Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Dr. Haruna Yakubu ko wannan lamarin yana da nasaba da camfin da waɗansu ke yi cewa shafa aljanu ne ko kuma taɓin hankali ke kawo wannan lamari? Kasancewa lamarin ya shafi talakawa da attajirai masu ilimi da kuma marasa ilimin boko sai ya bayyana cewa. A gaskiya irin wannan abu mafi yawancin lokaci mutane suna danganta shi da ko iskokai ko aljanu ko rashin ilimi ko yawan ilimi da dai abubuwa da dama amma a gaskiya halittar kwakwalwan ɗan adam kowanne da irin nashi akwai irin mutanen da suna da kwakwalwan da ba sa iya jure takura idan ka takura musu sai kwakwalwar ta raya musu ba za su ma iya juriya ba lokacin kwakwal za su iya yin abin da suka ga dama sai bayan an aikata abin tukunna za a zo ana da na sani akwai kuma mutane da dama da suke da matsaloli a kwakwalwansu da ya danganci matsala da ya kamata a zo asibiti amma ba a sani ba ana ta zama da su ana ganin kaman ai wannan abin da wane ke yi ko abin da wance ke yi ai iskanci ne ko kuma ai kawai samun wuri ne ai kawai eh, wani irin tsatsauran ra'ayi gare ko wani abu ko shagwaba ba irin abin da ba za ka ji ba kuma mafi yawancinsu suna da matsaloli ne akwai matsaloli na kwakwalwa da dama da za su iya sa mutum ya aikata irin wa'annan abubuwan kuma wa'annan abubuwan da ake ta maganan aure tsaka ko a ce a cikin aure ba fa a aure kaɗai abubuwan nan ke faruwa ba abin da ya sa ya fi yawa aka fi jin na aure don saboda wa'anda muka ɗan sassani tsakanin eh, shekara biyu da suka wuce zuwa yanzu ya kai ga rashin rai shi ya sa aka sani abubuwan nan suna faruwa kusan kullum a cikin gidajenmu za ka ga mutum kuma ba lallai sai ma'aurata ba kawai dai mutanen da suke da kusanci zai iya yiwuwa makoci zai iya yiwuwa 'yan uwa na jini zai iya yiwuwa kawai zamantakewa na gida ɗaya kaga mutum yana takura wa ɗayan kuma takuran nan ba lallai sai ya dake mutum da hannu ba takura iri-iri ne ko fuska ko kallon banza kake wa mutum ko kuma ka bin mutum kullum kullum to sai ta takura wa mutumin nan kamar yadda barista ta faɗa har ya kai ga mutumin nan ya kai makura kwakwalwar ta raya mushi kawai ya juyo ya mai da martani kuma kwakwalwa kala-kala ne ko da babu me ake cewa ne matsala a cikin kwakwalwa zai iya yiwuwa cewa halittar da Allah ya wannan mutumin a turanci ana cewa personality akwai personality akwai kuma personality disorders ma'anan personality disorder shine a yanayin da halitta dan adam akwai wasu masu irin irin halaye da zaka ga mutane suna ganin matsaloli ne to amma a gaskiya mu dai daga wajen ba wani dangantaka da aljanu ba wani dangantaka da karancin ilimi ko yawan ilimi ko da yake yawancin matsalolin da ake samu na kwakwalwa a asibiti idan mutum na da ilimi ana dan samun sassauci a cikin mai sunan shi matsalolin. Mm. alaba yanzu dakta ya mana bayanin cewa wani abin bai takaita ga ma'aurata ba kawai ko cikin gida hatta in dai akwai alaka ta da ko aboka ko zaman majalisa ko zaman unguwa da sauransu ana samu wata alaka dai ta da kudda da ta kan wanzu tsakanin al'umma wai binciken ku kun faɗaɗa shi zuwa wannan mataki da likita ya yi magana wato ka san yanzu gaba ɗaya ma abin da ake tunkara shine wasu abin da ake kira violence against persons babu wani magana ta jinsi ko halitta ko shekaru ko ilimi ko karfin tattalin arziki ko talauci da shauransu magana ake ta dan adam kurum percent so uh, magana ta allah ba wai magana ce ta kawai an ware wani bangare daban ba ko kuma a wasu halittu bangaren halittu na dan adam na daban ko kuma shekaru ko kuma wani abu makamancin haka uh, kuma kamar da ka tambaya Ah, in ka kalla abin da yasa za ka ji an fi alakanta abin ga ma'aurata kamar yadda dokta ya bayani wataƙil bayanan sun fi fitowa a yanayin zamantakewa ta ma'aurata ko kuma zamantakewa ta iyali generally a shi sa an ka kalla ai da farko na ce maka muna kiran shi domestic violence hmm. me yasa muke kiran shi domestic violence saboda duk wani abu ko kuma duk wata alaka da ta shafi gida ko zamantakewa ta gida kama ga kula da tarbiyyar yara ne kama ga kula da hakokinsu kama ga kula da mai gida ne kama da kula da uwar gida ne su duk wannan ya shafi wannan so a zahiri kamar yadda dokta ya magana ba wai magana ce ta jinsi ko kuma zamantakewa ta iyali ba ko eh, ta ma'aurata kurum kenan waɗannan alƙalma misali da kake cewa sun karu ɗazu eh, daga shekara ta 2016 zuwa da 17 din nan ko 18 um, sun kunshi ko waɗannan nau'ikan wannan cin zarafi ko kuma rashin jituwa ko matsaloli eh, na zamantakewa? eh ai ka shi sa maka kusan mai gaba ɗaya ne maka kudin goro na ce maka domestic violence kusan ka kalli shi domestic violence din akwai abubuwa da yawa da suka kunshi suke tattara a ciki misali akwai abin da muke kira economic abuse cin zarafi ko take haƙi na da ya shafi tattalin arziki ko denial of inheritance wato ka hana abin da aka misali a harkar gado ko harkar wasiyanci da shauransu ka hana mai haƙƙi ko wanda aka ba haƙƙi hakinsa ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya ko wani access to service wasu tallafi ko gudunmawa da ya kamata a bawa mutum ko iyali ko ɗa ko mace ko miji ya ya hana duk ya tattara ya yi wannan bangarori ne da shi da yawa akwai ma abin da ya shafi shi kansa child protection din shi kansa kula da yaro din da tarbiyarsa da shauransu so duk ya kunshi wannan yana da faɗi gaskiya shi domestic violence akwai bangare ma mai muhimmanci na kusan shi ne wanda muka kusan alakanta batuto mai kai wanda muke kira battery spouses battery duke-duke tsakanin ma'aurata mm. ko miji mace ya lakaɗa mace duka ko mace ta lakaɗa wa miji duka duk ya kunshi wannan duk muna kiran shi domestic violence wai bari samar a dukan nan da sauran cin zarafi yana da nasaba da wancan batu na batun tattalin arziki misali don ya ce akwai ma cin zarafi wanda ake yin sa bisa tafarkin tattalin arziki batu a nan ne gaskiya ka san kamar yadda dakta ya magana kowa da irin yanayin da allah ya halicce shi kuma wa'insu sukan jure wa'insu abubuwa da dama kuma aldo za ka iya alankanta shi da wannan tunda amma kuma kasan da za ka bashi ba ka so ne mai yawa ba tunda batu ne wanda akwai wayanda za su iya jurewa tunda in an yi auren da wani zai ce maka na aure ka da shi da babu muna tare kuma a ci gaba da zaman to amma akwai wayanda kwata-kwata ba ma a san da wannan ba wala namijin wala macen wani namijin idan bashi da kuɗi a jiyonsa to ya fi kowa masifa wata mace idan ta ga babu ta bukaci a bada to ta fi kowa masifa so ba batu ne wanda yake magana a kan cewa ko jinsin mata ko kuma jinsin maza batu ne in kai magana economic factor batu ne wanda ya shafi jinsin guda biyu kai in ma ka tsallako ma a gurin har 'ya'yan ma ya shafa da makota da sauran mutane na kan hanya hmm. tunda bature yana magana kan cewa mutum inda ba shi da shi yawanci idan baka iya controlling ba to ka fi kowa buri kuma kafi kowa tsammani kuma duk wanda ya taba ka ji kake kawai ya naushe ka ne ko kuma ya watsa maka kasa a ido hmm. da haka i think batu ne kamar yadda dokta ya faɗa batu ne na sai mun san mu suwaye ne tukuna da kuma me ya muke iya ɗauka hmm. sannan kuma mu zo mu bi mu kiyaye amma batu na ita ba shi kadai bane Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji matakan da masana ke gani za a iya ɗauka domin kare aukuwar ƙazamin tashin hankalin da ke aukuwa tsakanin ma'aurata. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne... To a gaida malamai, hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a kan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya Nikolai Malandanif ya aika shaida jiya laraba cewa ziran gaza yana dab da wargajewa a saboda haka ya yi kira kasashen duniya da su ɗauki matakan ganin fada bai barke a yankin ba shugaba donald trump na amurka ya ce a makon gobe idan allah ya kai mu za a sani ko zai gana da takwaran aikinsa na kasar koriya ta arewa kim jong-un a ranar 12 ga watan yuni kamar yadda aka shirya a kasar singapore ko kuma a'a. kasar Burundi ta ce a shirye take ta ɗage takunkumi ko kuma haramcin watanni shidda da ta'aza akan watsa ko kuma gudanar gabatar da shirye-shiryen muryar Amurka da BBC a ƙasarta. Burundi ta yi wannan furucin ne bayan da ta gana da wakilan gidajen rediyo a ƙasarta. To madalla a gaishe ki da haka Allah kamu karshen shirin safe sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirya amma kafin mu sallama muna yi wa abokin aikin mu Ladan Ibrahim Ayawa ta'aziyyar rasuwar matar mahaifinsa hajiya habiba mai inkiyar hera wacce allah ya wa rasuwa jiya laraba a garin kwantagora allah ji kanta da rahama ya ba da jumurin wato wannan rashi yanzu a madadin juma ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da cuba ido yodo ne dai kula da gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya riga masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya